Assalamu alaikum. Sannan ‘yan uwana na dawo a cikin karo na biyu. Ga waɗanda ban ambaci sunayensu ba suna da yawa, amma Allah ya sani duka masoya ne na shugabanmu. Allah ka ƙara mana kusanci da soyayya, sai na Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama don ita ke riƙe da mu. Ba aikinmu ba, ba mu ba, ba zikirinmu ba ba kuma salatin ba soyayya ce kawai soyayya ce sannan da allah ina kira gari mu yan uwana ya sai na muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun yi haƙuri dole sai mun yi haƙuri dukkan abu mai na daraja ba a samun shi cikin sauƙi sai an sha wahala dole sai mun jure ƙalubale. Shugaban ma ya jure wannan ƙalubalen. To ina kuma ga Ga masu comment irin in mun yi postin waƙoƙin ƙasida, wasu su magana cewa wai dariya ake yi. ci wanda muke domin sa da ya sani. kuma da Allah ‘yan uwana masoya shugaba mu daina dakata irin waɗannan mutanen ko me za su ce wanda muke domin shi shi ya sani mu rufe idanunmu mu toshe kunnuwanmu mu rufe bakunanmu har mu tanka musu kar mu tanka musu shi wanda muke domin sa ya sani kuma muna da ƙime soyayyar ta ta Allah kan mu biye musu kar mu biye musu mu dai abin da muke ai ba don mutane muke ba wanda muke domin sa ya sani